A yayin taron kare gandun dashi da rukukin itace One Forest Summit wanda kasar Gabon ta shirya da haɗin gwiwar Faransa da ke samun halartar shugabannin kasashen yakin Afirka ta tsakiya a jiya Alhamis, shugaba Macron ya bayyana cewa zamanin hulɗar nan ta France Afrique wato zamanin hulɗar uwar ɗaki da 'yan koranta ya wuce. waɗannan kalamai wata dubara ce da ake ganin shugaban na faransa ya bullo da ita da nufin mai da martani ga masu zargin kasar da ci gaba da yi wa kasashen afirka mulkin mallaka a wayance saboda haka ba abin da zai canza in ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullum bas Mumuni. Wancan shekarun baya da an ka zaɓe shi dubi da goma sha bakwai ya zo Burkina Faso wannan zancen irin wanda ya shekaran jiya ƙasashen tsakiyar Afirka ya yi shi zancen iri guda ne ya yi. kuma diplomasiyan faransa abin da ya shaye hulɗanta da afirka ba a ga canji ba wanda ya gada yanda sun kashi ma haka yake france interest ɗinta ne take nema duk inda interest ɗinta kuma makinta ne inda tana da interest to sai ta fuddo shi wayoyi ne take dan ya ne kuma za ta yi ta kara hudu abin da take tsammani shine haƙin da a cikin ƙasashen Afirka. Domin wanke ƙasarsa daga zargin katsalandan a harkokin cikin gidan ƙasashen Afirka, shugaba Macron ya ce Faransa ba ta da ɓangaranci. abinda mai fashin baki mustapha alasan ke cewa kalamai ne na neman wuri idan eh, da ne faransa ta tashi tsaye don kayan kasashe ka wasu china ka wasu rasha ka wasu turki ka wasu india suna kawo hari a afirka musamman a kasashen da faransa ta yi reno kuma in ka diba su wannan kasashen kasashe ne wanda eh, mulkin faransa ne kuma duka wannan kasashe wanda shi firizinan ɗin faransa zai zuwa kasashe ne masu dukiyar kasa eh, ko dai yana so ya canza akwai kamfanoni kamfanoni na faransa din wanda har yanzu suna aiki da afirka wannan wata dama ce da masana ke ganin ya kamata shugabannin afirka su yi amfani da ita don ƙara wa nahiyar daraja da bakin faɗa a ji a sahun ƙasashen duniya afirka lalle ya kamata ta samu canjin ma'amala ta ƙara samun wasu masu hannu da shuni ta yi ma'amala da su kaga in aka kawo in kasashen suna da yawa hanyoyin wanda za a samu dukiyar sai su to suna da yawa amma in kaga kasa guda ce to kaga akwai matsala wannan rangadi da ke matsayin na goma sha takwas da shugaba Macron ke zuwa Afirka daga lokacin ɗarewarsa raga a dubu biyu da sha bakwai kawo yau ya shafi Gabon da Congo Brazzaville da DRC Congo wato jamhuriyar demokradiyyar Congo da Angola dukkan su masu ɗimbin arzikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.